إلا اللهم إنا even sai ka samu mutane sun firgita suna roƙon allah allah ya sa kai zama tashin kiyama ne ba da ka ce ga ruwa ga wuta a ce kuma suna tafiya tare wannan zai wahala su. to mutane ma aka su ba yadda za a ce wannan musulmi ne ganga addini ka fito a kai musulmi ne gariya. babu gudu babu jadaba akwai wata addina mai dan laushi-laushi ta kirista da za ka yi bi ba? akwai mai laushi-laushi ta yi yahudanci ko ta ta ta ta majusanci babu duk wanda ya daga kai kawai zo ku tafi amma ba ganin cewa bari idan nashi al'amari ya zo ka tsaya shi shi ma idan na fi yazo shi kenan kaga kai ka rasa naka ko da ka jama'a zaman mu da juna zama na fahimtar juna ka san addinin da nake shi ne musulunci ni ma na san addinin da wancan yake shi ne kirista ranar addinin su ya je ya shi ranar na wani ma da je ne ba lakum dinukum na ce haka muke bada lakum dinukum waliya dini addinin ku naku ne ni ma nawa addinin nawa saboda haka kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi Allah ya kuni ka gaya musu cewa ni ba zan iya canza komai ba cikin wannan addini ina tabi'u illa ma yuha ilayhi abin da nake bi kawai abin da aka yi wahayi saboda haka ba maganin cewa ah, to shi ke nan kai ba za ka bayyana addini ka bayyana shi ma ba laifi ba ne ya bayyana ka fahimce ni fahimce ka ka fahimce shi ya fahimce ka lokacin sallah ta yi ka ne kai sallah lokacin da zai je ya yi shirmansa can ka je ya yi to haka ake zama amma batun cewa wai a zauna shiru Allah ya raba wannan magana ya ce ibtasamu fi rabbi suna rikici ne kan ubangijinsu wannan ya ce Allah da ne wannan ya ce Allah yana da da wannan ya ce ma mace ma wuta ta sama yusabbu a dinga zubawa kokin rusu rusihim alhamim a nemo wani irin ruwa da ya kutar zafi ta san a filin alkiyama akwai daɗin da ya fi daɗi to akwai bala'in da ya huta bala'i shi ne wannan ruwa wani ruwa ne mai balbalin bala'i wani ruwa ne na masifa bayan wutar tana kona su sai a ce a dinga zuba musu kuma ta sama Allah ya kare mu Allah ya ce yusafu ashe shi ruwan idan ya zubo ta kansu kone fatar kan yake yi kwaile fatar yake ragargaza ta yake yi malar fatar jikinsu sabon yawa duki mutum ya zama kamar ƙwarangwal da ana mutuwa to da ya mutu so miliyan to sai dai ba a mutuwa sun mala ya mutu fiya ba a mutuwa wa ya ti mutu min kulli makani wa ma huwa bi mayyit dan mutu mutuwa za ta zo masa ta ko'ina abinda zai samu bata kanshi ya ci a ce ya mutu abinda zai shiga cikin rukunansa ya ci a ce ya mutu abin da zai tsirga idan shi ya ci a ce ya mutu hancinsa bakinsa ko ina ba ya ce ilmautu min kulli makani ko ina ya cancanta ya mutu amma amma ko ne mai malam ba zai mutu ba suna ka mu da wuta ya sa ce sun wala ya mutu shi ga shi bai mutu ba fiya a wutar jahannam wala ya haya sannan ba zai rayu rayuwa mai kyau Allah ka kare mu za a dinga zuba musu wannan ruwa yana kone su mana sannan yana zagon yadda fatarsu ma fi in duk abin da yake cikin cikinsu da zagon yawa yake can cikin suratul kahfi ma Allah ya ce ai wannan ruwa ma haka ba su sha idan sun wanda duka da ya ci a ce dan adam ya tarwatse kuma zai tarwatse din amma sai a sake cewa hadu a ci gaba da gashi mala Allah ka raba mu da wata jihar jama'a kun ji sakamakon kafiri ke to ina kai ina hada kai da wannan ina kai ina cewa ba rigima da wannan ai tun da ka ce Allah shi ya ce ba Allah ba rigima ta riga ta faru tsakanin ku da shi ba wani abin da zai maka da girki sai dai ku zauna sama-sama eh ta ciki na ciki kawai amma ba abokin tafiya ba ne karfe da ka narke saboda kawai za ka ci wata yan nan da ba ta kudi yana dubu biyu ba saboda za ka karɓi wata manci da da ba ta kudi ɗari biyar ba shi ke nan ka sallama addinin shi ke nan ka sallama aƙidar shi ke nan ka sallama rayuwar kan jin daɗin ka na aljanna mutum ya koma ya shiga cikin irin wannan bala'i wanda ba karamin kuskure ba ya je ya yi nashi kai ma ka je kai naka akwai ranar da kowa zai gane me ya aikata Allah ka kare mu daga lalacewa sai ce mene kullum Achei. da dai mun ji bangaren hagu ga irin bala'in da za su yi ba kuma duk so mun tabu ne wannan duk wannan abin da Allah ya faɗa abin da amini ne ba ranar da za a daina musu wannan illa masha Allah to idan kuma ɗaya masu rigima masu cewa Allah su dai ne ga muna masu cewa annabinsu na ƙarshe shi ne annabi Muhammadu ina suke gamunan ina masu yin ƙoƙarin yin da'a wa Allah sau da kafa gamunan mu kuma mai Allah zai ba mu da tukuncin mu ba Allah mun yi rigima da waɗancan mutanen ba mu bi su ba mun ce Allah shi ne Allah menene Allah zai ba mu Allah ya ce inna Allah saboda kar wani ma ya kokonto kar wani ma ya tsaya yana taraddudi sai Allah ya amfani da harfu tauki ya ce inna lallai tabbas hakika babu kokonto babu shakka Allah ba inda Allah ma kawai ya ce bai ce inna Allah ba da ya ce Allah ku yi dokilu mu mun yarda Allah zai shiga amma saboda akwai shauku shankon mutane akwai waɗanda suke kokonto shi ne ce inna lallai ɓangaren da wanda suka yi rikici da waɗancan suka fi Allah guda ɗaya to shi Allah zai musu tubici yudhilu yana shigarwa da na amanu waɗanda suka yi imani dawa da Allah waɗanda suka yi imani dawa da manzancin manzan Allah waɗanda suka yarda da mala'ikun Allah suka yarda da littattafan Allah suka yarda akwai ranar tashin alkiyama suka yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau ina ce su ne rukunan imani waɗannan ko Allah ka tabbatar mana da su Allah ya ce waɗannan bayan sun yi wannan mu'amilu as-salihat sannan kuma suka yi ayyuka na kwarai ba aiki kawai ba suka yi aiki na kwarai aiki mai kyau sallah azumi zakka sada zumunci eh, girmama iyaye kyautata wa iyaye yin gaskiya yin adalci nisancin ƙarya nisancin halinci waɗannan duka adilus salihan karanta alƙur'ani zikirin Allah ga sunan kala daban-daban suka tsaya suka yi kuma domin Allah ka san bayan ka yi aiki mai kyau kuma ya zama domin Allah Allah ka sa aiki mai zama domin ka to wai ne Allah zai ba su Allah ya ce jannat Allah zai ba su aljanna ba ma guda ɗaya ba aljannoni ne ba su wannan aljanna ba ta da matsala ta jirimi ta jara ƙorama tana gudana ruwa ne faca-faca ba ka sanin darajar ruwa sai ka je gare da ba ruwa ba ka sanin darajar ruwa sai ka je gurin da sai kai kwana uku baka ga da ruwa ba jiran da ka ga kyallin ruwa kuwa ya ka ga daɗi da za ka ji sannan wanda za ka samu kuɗin kuma bai kuma ruwa wajibi ba in kai kuɗ shi da ya ƙare to mutanen larabawa ko ƙabilar larabawa wajen su ba ruwa sahara ne shi yasa an yi maganar ruwa malam suke ba gurin da duk ya zama to yana da ruwa to kai ko guri wanda ruwa ne in kaje gurin da ba ruwa wato ranka zai ɓaci ba na wasa ba amma idan kana da ruwa ko da kana da ruwa gidanka aka ce to yanzu kuma na tanki ya ƙare ga shi ba ka da man da za a jawo ruwa sai an ji an mana sai ka ji gidan ya fara tsamiya ta ke ba saboda ka ruwa wani babban lamari Allah ka ba ku ni'ima ta ruwa ya Allah malam bayan gasu a cikin aljanna ma'ana gonaki duk abin da suke so yana nan a cikin aljanna to sannan kuma sai kayan sawa yuhallawna ana musu ado fi'a a cikin aljanna ana musu ado malam min asawira ana sa musu walwalu. eh za ka ga dai yanzu dai ba mu adon walwalu? kamar wani ci baya ne ga kuma namiji da walwalu. a irin na aljanna malam ainihin warwaro min zahabi malam da zinari ba an hana kusa zinari a nan duniya ba annabi ya ce kar maza su sa zinari a duniya sai dai mata su sa to kai hakuri yana nan yana jiran ba a jana min asawira min zahabin za a maka a warwaro malam na zinari bayan shi ba wani ba. da kuma abin da ya fi zinari tsada shi ne ruku-ruku ba shi da hausa Allahu wa ta'ala ya ce wa libasuhum tufafinsu kuma fiha a cikin aljanna alhariri ko kuma hariri tufafin alhariri ne wani tufafi ne mai ɗan karen kyau wani tufafi ne mai ɗan karen tsada wani tufafi ne wanda akwai shige shige shi a duniya aka ce maza kar su sa su bari a rayuwar za su sa to kana biyu ake ba wa ɗan aljanna yuhallawna fiha min asawir ko ana musu ado a basu warwaro na zinari wani basu hariri sannan kuma shi ba ce da ba zuwa za ka yi a auna ma yadi kaza ba akwai wata bishiya ce a gidan aljanna ita take fitar da wannan yaki. kuma sai ka shekara nawa nawa baka ga ta maimaita kala ka sai yanzu mu kalolin ba sa wuce kala ashirin ko goma fari baki algashi waye waye waye a kullum kala ta iya idan ka na duniya an yi maka shi ne ga kala guda goma kawai amma na can kaloli ne kullum sabon kala sannan kuma ba a wuta a aljanna ba a wanke a aljanna ba a canja kayan aljanna da ka tashi da safe ko sai ga kayan sabai kana gani suka ce ah, da ban ko su nake son da sa shi gobe ma sai ka ga wasu sai ka ce a ah, ka dauka ba wannan kalar ko da shirin sa malal aljanna ka ta zo mana Allah ka ba mu aljanna sai aka ce mene gaba wa hudu ila tayyibin shekara ta yi bayan annabi ya zauna a madina sai ce to ya kamata ya je ya yi ibada ya desde que lada kan lada sai wani ya ko ya kai ke ce ba za ka je ba ya rigima ko rigima farko da ya yana cikin ko ɗakin Allah ne da zakawar yanzu ga wani kuɗi ya zo zai zai dace a mu mu haɗu gaba ɗayan mu mu roƙi Allah kafiri da ya ce zai kai mata hari sai ya sai ta rubuta shi ai kuna ganin abraha ko abraha wani kafiri ne hamshaki wanda ya gina wani gurin ibada saboda yana bakin ciki da ita maka ita yana bakin ciki da ita ka'aba ne to ana zuwa wajen ana yin ziyara ana girmama wajen to sai wani mutum ya je ke bayan gari a wannan wuri da abraha ta ya gina to kawai abraha ta da ya ga an yi bayan gari ya ce ba wanda zai yi wannan bayan gari sai mutumin ba kaji ji shi ga gani ba ba kama mutum ba ba ga komai ba saboda bakin ciki da jin zafi sai ce mutanen da suke da ka'aba su saboda haka zai ce rusa da ake yi gane mai suke takama ya hawo giwa ko giwa ne ya zo da nufin zai rusa ka'aba ai gaba ɗaya Allah ya muka ɗauko saiti shi muke kallo fi ayatun bayyana cikin shi akwai ayoyi waɗanda suke a fili ƙarara daga cikin manyan manyan ayoyin makamu ibrahim akwai wurin da annabi ibrahim ya tsaya yana nan kullum amin ya rasulullah duk shekara sai mun je mun yaki